Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba ya fu makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Juma'a 12 ga watan Maris shekarar 2021. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an sako wasu daga cikin ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gadon daji da ke yankin mando a jihar kaduna wanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su bayan haka za ku ji tattaunawa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro muhammad babagana mongono kan ganawa da shugaba buhari ya yi da sarakunan gargajiya game da batun tsaron ƙasar. a jamhuriyar niger kuma kungiyar lauyoyin kasar ta buƙaci bangarorin siyasa su mutunta tsarin da doka ta shimfiɗa da neman haƙƙoƙi da suke zargin an tauye musu kamar yadda ta farkin demokuraɗiyya ya tanadi kamar kowace ranar juma'a yau ma muhammad awal garba na tafi da rahoto na musamman daga ƙasar kamaru to amma kafin nan ga yusuf da labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin. An shiga halin rudani da rashin tabbas a kasar Ivory Coast a jiya Alhamis. Biyu bayan mutuwar Firaministan kasar Hamid Bakayako. Firaminista na biyu kenan na kasar da ke yankin hamadar Afirka da ya rasu yana kan mulki a cikin watanni takwas. Bakayako na hannun daman shugaban kasar Alasan Otara ne wanda ya mutu a sanadiyar cutar kansa 'yan kwanaki kaɗan da cika shekaru hamsin da shida da haihuwa. An naɗa shi a matsayin firaminista a watan Yulin 2020 bayan mutuwar tsohon firaministan ƙasar Amadu Gonkola Bali, wanda shugaban Otara ya zaɓa don ya maye gurbin. Duk da yake shugaban Otara ya bayyana shugaban ma'aikatar shi Patrick Achi a matsayin firaministan wucin gadi bayan kwantar da margayi baka yako a asibiti. mutuwar yako ta bar gibi da yanzu shugaban zai maye gurbin inda yanzu haka ake neman wanda za a nada a kasar abu ne mai matukar wuya a samu wanda zai maye gurbinsa saboda matsayinsa da yadda yake gudanar da lamarinsa a cewar wani mazaunin abijan maturin batomi ko da kuwa ba jam'iyyar ku ɗaya da shi ba zai yi tsayin daka ganin an yi daidai A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan kudirin rage raɗaɗin annobar corona na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara zuwa doka wanda ya buɗe ƙofar bayar da agajin gwamnatin tarayya ga Amurkawa da ke cikin mawuyacin hali da tattalin arziki musamman 'yan kasuwa. Biden ɗan jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu kwana ɗaya bayan amincewar majalisar wakilai da ƙudurin dokar da ƙuri'a 220 sun amince wasu ƙuri'u 211 kuwa ba su amince ba. Ba tare da goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican ba kuma kwana ɗaya kafin lokacin da fadar ta White House ta tsara. Wannan gabatar da ƙudurin mai cike da tarihi na da manufar ƙara gina tubali mai kyau a ƙasar da zai baiwa jama'ar ƙasar dama da ma'aikata da talakawa mutane da suka taimaka wajen gina ƙasar damar gwagwarmaya a cewar Biden lokacin da yake gabatar da ƙudurin. 'Yan jam'iyyar Republican dai sun ƙi amincewa da ƙudurin suna masu cewa kudaden sun yi yawa kuma ba za su kai ga waɗanda ke da buƙatar tallafin ba a cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki kevin mccarthy a ranar talata inda ya kira kudurin da cewar mai ɗan karan tsada da rashin gaskiya kuma wanda yake na ɓangaranci. a yusuf aliyu harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da sace ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke yankin Mando a ƙaramin hukumar Igabin na jihar Kaduna. Sai dai ta ce an ceto ɗalibai 180. Ga dai wakilin mu Isa Lawal Ikara da karin bayani a wannan rahoton. 'Yan bindigan da suka fasa katangar kwalejin dai sun shiga wurin kwanan ɗalibai da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare. Amma jim kaɗan bayan fitar su jami'an tsaro suka dira musu inda aka dinga musayar wuta wanda daga bisani aka ceto ɗalibai guda ɗari da tamanin. Sai dai har zuwa yanzu akwai ɗalibai guda talatin da ba a san ina suke ba. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan a takaice ɗalibai da kuma ma'aikata da tamanin an kubutar da su wadda suka shafi maza da mata sannan kuma akwai ɗalibai maza da mata kusan talatin wadda izuwa yanzu ana neman su jami'an tsaro da suka kunshi sojoji da kuma sauran jami'an tsaro sun sama suna nan suna aiki na ganin cewa an dawo da wa'annan 'yan makarantar kuma ba gaskiya ba ne inda ake magana cewa cewa duka mata ne a'a kuma cikin ɗari da tamanin wadda aka kubutar da su maza masu suka fi yawa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan kwaleji ta horar da sha'anin gandun daji da ke yankin mandan jihar kaduna dai ya faɗi irin halin da suka tsinci kansu a ciki mutane guda goma sha daga department ɗina aka wuce da su so gaskiya ba mu taɓa zato abu haka zai taɓa faru da a ce makaranta kamar haka da yake sakiyan ga barikin sojoji gaskiya abin gaskiya ya taba kowa don ma har muna jin karin bindiga su suna cikin daji wanda suka gudu cikin daji kenan har ya zuwa yammacin juma'ar nan dai iyaye da yan uwan wasu ɗaliban da aka sace suna cikin damuwa sunana fasu joshua kantiyar kuma yaro na ɗan ɗalibi ne a wannan makarantar ya kira a round 3 am cewa ga abin da ya same su to glory be to god allah ya sa sun gudu sun shiga nan nda sannan memba na church mu diyar shi ma tana ciki wanda muna ta damuwa amma mun gode Allah an samu an kira cewa ta sume ne tana na asibiti yanzu mun je har mun ga ramin da aka fasa a katangan aka hitar da su an wuce da su damuwar mu shine ma inda aka zo ka kwashe yaran nan cikin dare suna bacci suna nan sirara ba kaya cikin jikin su wasu da Allah ya taimaka sun escape suna hannun sojoji yanzu nan haka ni mata ta aka dauka eh ɗaliba ce tana HND a wannan makaranta kuma ita ba a hostel take zama ba takan zo hostel ranar litinin ranar juma'a sai ta koma gida yau ne juma'a yau ne ranar komawa kawanta gida kuma wannan abin ya zo ya faru to kuma gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba mu kuma muna Allah rai da rashin tsaro a ƙasar nan ba yadda za a yi a ce nan wurin sojoji ke kwana a nan wurin a ce wai an shiga nan makaranta an kwashi mutum kusan arba'in ga inda wani abu ba abin da aka yi gaskiya ba mu ji daɗi ba wannan dai shine karo na farko da 'yan bindiga suka saci ɗaliban makarantar gaba da sakandare a wannan jiha ta kaduna kuma harin ya zo ne kwana ɗaya da gwamnan jihar kaduna ya karɓi rahoto kan tsaro na shekarar bara inda aka ji gwamnan jihar kaduna malam nasu amir rufa'i na jadar cewa babu sulhu tsakanin gwamnati da 'yan bindigan da ke sace mutane eh, sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda suna kashe 'yan ta'addan nan in an kashe so suke fitowa ba wai ba a yin wani abu bane kuma ba wai jira ake sai sun yi wani abu ana bin su inda suke daga sama da ƙasa ana maganin su kuma mu kamar yadda muka sha faɗa mu a nan jihar kaduna duk wanda ya zo ya ta'addanci mu ba za mu yi sulhu da shi ba in ya yi sa'a ya yi garkuwa da mutum ya samu kuɗi in kuma bai sa'a ba jami'an tsaro suka same shi kashe shi zasu. ɗalibai arba'in da biyu cikin waɗanda aka ceto dai mata ne ɗari da talatin kuma maza sai ko ma'aikatan makarantar guda takwas ɗin da ya kawo jimillar mutum ɗari da tamanin. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara da wannan rahoto shugaban najeriya muhammadu buhari ya kara a tabbatar wa sarakunan gargajiya cewa duk wanda aka gani da bindigar ak-47 a bindige shi wannan babu sulhu da 'yan ta'adda wanda ya baiwa sati biyu da su ajiye makamai ko kuma a murkushe su shugaba buhari ya kara wannan haske ne a gana wasa da sarakunan gargajiya na najeriya mai baiwa shugaban kasar shawara a kan sha'anin tsaro janar muhammad babagana mongono wanda ya halarci taron ya yi wa wakilinmu umar faruk musa karin bayani kowane shugaba guda ɗaya daga zonzon sun fito sun yi magana shi jagorar sarkin musulmi ya yi magana cewa mutanensu suna neman mafita a kan tabarbarewan harkan tsaro saboda haka suka zo su tattauna da shugaban ƙasa da manya-manyan jami'an tsaro shugaban ƙasa ya gaya masu cewa eh ba wai an zauna ana bacci ba ne ya yarda cewa akwai wahaloli da suke ta bullowa amma in aka tuna baya lokacin da gwamnatin nan ta shigo ai akwai abubuwa da yawa da muka tadda ana yi amma a yanzu na abubuwa kamar jefa bama-bamai da kuma mata wanda ake ɗaura belt ƙananan yara na nakiya duka yanzu na abubuwan babu su amma duk da haka wannan aikin shi shugaban kasa ya ce aiki ne na al'umma gaba ki daya eh kwarai da gaske jami'an tsaro suna da haƙi amma kuma al'umma da suke karkashin sarakunan nan su ma suna da nasu na ba da bayanan sirri kuma banda haka ma akwai local committee da da muke da shi to ya kamata local committee din nan su ne kamar na farko first line da za su tsare mutanen su saboda haka shugaban kasa ya ce shi ya riga ya gaya wa sababbin shugabannin tsaro cewa ya ba su sati shida abubuwa su canza duk yadda za a yi a yi amfani da karfin tuwo duk wanda aka gani yana yawo da makamai ak-47 da sauransu a bindike shi a take saboda me yasa za ka rike ak-47 kai ba jami'in tsaro ba ne to ya yi magana cewa zai taimaka wa jami'an tsaro da masu ba da bayanan sirri kuma ya yarda cewa ya kamata a sake duba tsarin nan a tattauna tsakanin sarakuna da jami'an tsaro to na riga na daidaita da shi mai martaba sarkin musulmi nan da sati daya za mu zauna da shugabannin tsaro domin yau su ba su zo mitin ɗin ba su za su zo da abubuwan da suke gani ya kamata a yi mu kuma a bangaren mu za mu fito da tsarin da muka ga cewa ya kamata a ɗauka. to amma su sarakunan gargajiya suna da muhimmiyar rawa eh. kamar da shugaba buhari ya bayyana wurin ta taimaka wa su na tattara bayanan sule da bada haɗin kai domin informa informa da ke bayyana bayanan tsaro da ake ciki ga miyagun mutanen nan an ce suna da mummunan rawar da suke taka gurin ƙara haɓaka wannan ta'addancin kana jin sarakunan gargajiya za su iya ba da gudunmawa wurin magance irin wannan matsala na al'ummar da ke baiwa goyon baya ga 'yan ta'adda? shi yasa na ce shugaban ƙasa ya san cewa akwai bukatar neman na'urori sannan muka tattauna da sarakunan gargajiya akwai tsarin da za mu ɗauka da su za mu zama tagwaye ne kamar hassan da husaini akwai abin da za mu yi ta ɓangaren ofis ina da ofis na dss da sauran ofisoshin intelligence akwai alamu akwai 'yan bata gari a cikin wannan harkan amma ba abin da ba za a iya yi ba ne wasu ƙasashe a da da suke da wannan matsala su sri lanka duk sun yi sun gama da wayannan mutanen to abin dole sai kana da kishin ƙasa da kishin al'ummanka su suka san mutanen da suke ƙasa ƙasa can su ne za su iya nemo su su nemo mana bayanan sirri game da mutanen nan. Umar Faruk Musa kenan a tattaunawarsa da mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro, Janar Muhammad Babagana Manguno. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar lauyoyi ta bayyana damuwa game da yanayin da aka shiga a kasar bayan zagaye na zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. Saboda haka ta buƙaci ɓangarorin siyasa su mutunta tsarin da dokar ƙasa ta shimfiɗa wajen neman haƙƙoƙi da suke zargin an tauye musu kamar yadda tafarkin dimokuraɗiyya ya yi tanadi. wakilin muryar amurka a yammai sulaiman muni barma ya aiko mana da wannan karin bayani Le bâtonnier a enregistré ces derniers temps des plaintes d'avocats dont les clients ont été interrogés. A wata sanarwar da suka fitar a yammacin jiya Alhamis a karkashin jagorancin shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa Batoniye Metar Bubakar Umaru. Lauyoyin sun fara ne da nuna rashin jin daɗin su a game da abin da suka kira toye 'yancin aikin lauya matsalar da ke kokarin samun gindin zama a yanzu haka a nan Nijar a bisa la'akari da yadda kungiyar lauyoyi ta baro da lardu da zabuka ke samun korafe-korafen lauyoyin da ke zargin an hana musu samun sukunin kare mutanensu da aka garkame a kurkuku bayan tarzomar watsi da sakamakon zaɓe yayin da suka ce matakin kulle irin waɗannan mutane a gidan kasan da ke nesa da alkalin da ya kama su abu ne da ya saba wa yankurin kusantar da jama'a da mashara'anta. Metar Muhammad Rabi'u Umaru shine mataimakin sakataren kungiyar lauyoyi ta kasa kamar yanzu shi shushin yana nan ya mai sai ɗauke su ya kai su ko filinge ko a kai su kutukale ko a kai su kwalo wannan taka doka ne bisa kan su saboda ya kamata a ce an aje su inda lauyoyinsu za su rika gamuwa da su suna magana da su kuma inda lalle famili ɗinsu za su rika kai musu ziyara saboda abin da ya kamata a kiyaye shi ne duk wanda ake tuhuma da laifi kowane irin laifi ne matsayin ba mu shari'a ba yiwu a ce an kama shi laifin kaza dole sai an kai shurin mashar'anta an tabbatar da hujjoji a kan shi lura da yadda cece kuce ke kara tsananta a tsakanin bangarorin siyasa a kowace safiya bayan fitar da sakamakon zaben 21 ga watan fabrairu ya sa kungiyar baro da lorde zaboka jan hankulan 'yan siyasa su guje wa bin son zuciya harkoki na tafiye da siyasa harkoki ne wanda an tsara sa kan doka ya kamata a yi kan doka wasu hanyar shari'a ita ce doka ta bada ba hanyar ta da zabar tsaye ba a cikin ƙasa har kai a ma wanda bai ci bai sha ba. A tasa sanarwar da ya bayar a cikin daren jiya ta kafar labarai mallakar gwamnati alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai ya bayyana cewa zuwa jiya sha 11 ga watan Maris mutane 652 ne suka shiga hannun 'yan sandan farin kaya a sanadiyar zanga-zangar da aka yi fama da ita a birnin yamai cikin su har da yara ƙanana kimanin 160 waɗanda kuma aka damƙa 135 a hannun iyayensu daga cikin waɗanda suka manyanta an wanke 183 yayin da ake tuhumar mutum 328 da aikata laifi daga ɗaya zuwa abin da ya zarce haka Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma lokaci ne da muhammad awal garba zai gabatar muna da rahoto na musamman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ɗaura da mara rufe kan iyakokinta sama da kasa da kuma ruwa domin hana kurarowar cutar virus a faɗin kasar. dokar za ta fara aiki ne ranar goma sha takwas ga wannan wata na maris shekaru dubu da ashirin da ɗaya na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu kula da harkokin yau da kullum na ɓangaren hukumar ma'aikatan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru alhaji amadu jibu ga abin da ya shaida mini. Firama ministan kasar Kamar wato Dr. John Gute ya ɗauki wannan matakai na cewa za a rufe boda ta ruwa ta sama da ta ƙasa kuma na ƙasar Kamaru ga baki ɗaya saboda zantar da tsaro da kuma kiyayewa ga wannan cuta ga duniya wato ita ce cutar covid-19 to wannan cutar na corona nan wannan matsayi abin da ya sa ka ɗauka saboda kasar kasar kamaru kuma in za a yi ana fara kafa doka saboda a kiyaye sanin kowa ne kasa ne da baƙi na yawan zuwa da kuma mutanen ƙasar kamarun ina kai da kawowa to wannan tsari muna tsammani wannan dokan in zai taimaka da kuma wannan matakai da gwamnati ta ce a gudanar na saka takunkumi na ne kenan da kula da waɗansu ababe saboda zamantakewa saboda kada mutane su kamu da wannan cuta na eh, corona kasan cewa daga cikin matakan akwai cewa ko masu aikin taksi kada su yadda su ɗauki wato kostoma idan bai da wannan takunkumi kuma ya kasance mutane za su zauna su samu nisanta tsakani kamar mita ɗaya zuwa mita biyu kuma ya kasance duk abin da za a yi su kasuwanni da sauransu a ɗauki wannan takunkumin in da wannan matakai in kowane waje na jama'a a sanya wato ishi wannan wato sabulu na wanke hannu da sauransu saboda wannan cuta ya sake dawowa da wani nau'i daban don na da mun san cewa bai kama yara kanana yara dai shi dai su dai su ɗauko cutar ne su ba manya to yanzu cutar ya zo da wata salo na ganin cewa yara ma na mutuwa da wannan cuta. Babban likita a bangaren sanin matsalolin cututtuka da ke adaban bil'adama a babban asibitin koyarwa da ke birnin Duwala Dr. Adamu Kasim shi ma ya yi ne karin haske kan waɗannan matsaloli na cutar coronavirus anda za ta iya jefa al'umma a ciki. Wannan shi mu ce faduwa ya zo da zama kenan don ka tambayi wannan tambayoyin a lokacin da ya cancanta kai tambayoyi domin me da aka ce coronavirus ya dawo mutane suka ce kai karya ne to ka san mutane sai sun fara ganin an mutu sannan suke yadda inda a ce coronavirus nan bai kashe kowa da ba wanda ya damu da shi to mutuwan da ake ne ke firgita mutane yanzu saboda haka a rufe samaniya a rufe hanyar ruwa da ƙasa shigowa kamaru ya cancanta a haka ai kamaru kwaikwayo suke yi kwaikwayo suke daga gurin canada kwaikwayo suke daga gurin faransa kwaikwayo suke daga gurin Amerika in suka ji komai ya wuce su sai su yi su dinga kwaikwayon duk abin da ake yi ba haka za su yi ba ku fara ganin naku meye naku matsalan me yake damun mutanen kasan ku a ce za a rufe aiki a kasan da mutane dama ba su aiki kowa sai ya fita yake samun abinci mutane za su mutu da yunwa a gida amma a rufe inda wannan ciwon ya fito ai dama ba a kamar ya fito ba ai bude hanyar samaniya da bude hanyar ruwa da ƙasa ne kama da wannan ciwon tunda mun san ta inda ya shigo sai mu toshe wa'annan wurin saboda wayanda yake ciki in ya riga ya baje har ya yi sanyi kar sabo kuma ya sake shigowa in aka yi haka shi virus bai dadewa sati biyu uku ya riga ya mace in aka yi haka aka daure aka yi wata daya za ga cewa abin ya sake sanyi ai kamaru sun yi ta kokarin faɗan wannan virus abu ne da mutane ba su yadda ba ba su taurin kai yayyawa a ƙasar ne ba su ji saboda haka da akwai kasashen da kafin ka fita ma sai ka samu takardar incin fita a gidanka na yawo ko tafi aiki sai an baka takarda ko a kama ka da yawa mutane ba su da banki balle ka ce za ka kama bankin su ka rufe kuɗi a jikin suke yawo da kuɗi saboda haka inda ana taba bankin mutane a rufe da kowa ya nutsu alhaji ya yi barista masanin harkokin yau da kullum ne shi kan ya ce rufe kan iyakokin zai iya jawo talakan kasar jamhuriyar kamaru halin ne ya so wato a halar hakika mamman garba a rufe ainihin wato boda ko ta ruwa ko ta ƙasa ko ta sama ko ta ko'ina a ƙasa ba alheri ba ne musamman duba ga cewar a duk ƙasashen duniya su rufe bodojinsu farko-farkon shigowan covid-19 wannan shine ya janyo musu sanadiyan durkushewan tattalin arziki a ƙasashen duniya yau idan ka duba kaga ƙasashen turai da suka ci gaba suka fi kowace ƙasa su ne manya a duniya wanda kwanan nan suna ta kuka kan matsalolin economic wato tattalin arziki me ya kawo shi covid-19 kuma ainihin rufe bodojin da aka yi alal hakika rufe boda a kamaru ba alheri ba ne ya kamata a ce gwamnatin mai girma shugaban kasa folbiya da ministocinsa da masu faɗa aji ya kamata a ce su tashi su duba su canza shawara duba ga cewar yau tattalin arzikin kamaru ya tattara akan bodoji ne menene yau ta ruwa yau idan ka duba kamar irin birnin duwala yawanci wannan teku na duwala ta nan harkoki suke shiga in ka duba arewacin kamaru bodoji ga sunan a bude a ta iyaka da babbar kasa najeriya ta nan talakawa suke samun abinci duba ga cewar yau shekara da shekaru ko in ce maku wato kusan shekara ɗaya da wani abu tun da shugaban chad ya rufe iyakan jimena da kusuri yau talakan kusuri suna cikin wahala suna cikin kuka da bi ya rufe to ina kuma ga yanzu kuma kamaru ta zo ta ƙara rufewa a gaskiya mamman algarba gaskiya rufe boda ba alheri ba ne harkokin tafiya so kaya a manyan kasashen turai ta airport ne zuwan kayan ko kuma ta shige da fice ta ruwa ne da ta ƙasa yau in aka ce maka a rufe gaskiya tattalin arzikin kamar zai durƙushe kuma ma dama a durkushin yake. Profesa Obarazaka shugaban kungiyar masu maganin maganin fata ne na kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce kan wannan sabon kullan da za a yi a kasar ta Kamaru bisa ga dalilin dawowar wannan cutar da COVID-19. Eh wannan matakin da gwamnatin kasar Kamaru ta ɗauka game da rufe sama sararin samaniya da kuma manar ruwa mataki ne sosai eh, da na ƙasa don kasan dai sha'anin shi wannan annoban da ake kira corona ko kuma covid-19 da muke kira da faransa to kasan abubuwa ne da dama can muka ce muna ɗauka cewa cuta ne da yake zuwa daga wani ƙasa musamman ƙasan turai to shi yasa matakin da gwamnati ta ɗaukan nan mukan alhamdulillah Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Har yau dai ga Awal Garba din da labaran wasanni. Wasanni a takaice. masoya kwallon ƙafa a kasar jamhuriyar kamaru sun fara kukawa kan yadda cutar ta coronavirus ta sake dawowa kasar domin za ta iya mai da hannu a gobe baya wajen gudanar da wasannin la liga wadda za a ci gaba da fafatawa a kasar ta jamhuriyar kamaru da ma sauran wasanni waɗanda aka yi wa kasar alkawari cewar za ta sake haɗawa bayan kasar kamaru ta taka rawar gani wajen ganin ta hada wasan zakarun nahiyar afirka waɗanda suke taka rida a cikin gida a 'yan watannin nan sai dai malam zakari masanin harkokin wasanni ne na ƙasar kamaru ga abin da ya labarta mini a daidai wannan lokaci abin da za ka gane wato eh, gwamnatin kamaru ba ta wato jin shawara gwamnati ce wacce eh, take yi abin da ta ga dama ba tare da ta shawarci waɗanda su ko waɗanda suke da wato masaniya akan harkokin wasannin ƙwallon kafa a nahiyar afirka ba saboda ta tuntube mu da mun ba ta shawara cewa wannan matakin da ake so a ɗauka ko kuma hukumar kaf ta ɗauka cewa kashi 25 za a bar al'umma shiga filayen wasanni wato babban kuskure aka yi saboda yawanci kuma idan ka duba eh, da ko wasu ƙasashe da suka fi wato shin radadin wannan cutar a nahiyar afirka kamar kasar zimbabwe wacce tafi kasar kamaru saboda kamaru yanzu mutane kimanin 588 eh, ne suka wato riga mun gidan gaskiya kuma idan ka duba ainihi ta zimbabwe kasa ce wacce ainihin take wato fuskantar babban kalubale ta wannan fannin da ita da afirka ta kudu da shauran kasashen to ka gani zimbabwe yawanci kaga da akwai yan wasan da aka gano cewa suna dauke da wannan cutar bayan kuma sun zo daga kasar su ai musu gwaji cewa ba su da shi daga su zo nan kamaru aka gano cewa aka gano cewa suna da shi kuma ita wannan cutar a kasar kamaru tana nan tafi saboda kafin a yi wannan gasar ma gwamnatin kamaru ta yi sakaci wajen wato duba ko kuma daukar tsararren matakai domin yaƙi da wannan cutar kamar sanya abin rufe baki da hanci ko ta ina da sauransu da kuma rata tsakanin jama'a da kuma wanke yi da sabulu a wasu lokutan ma tamkar ita wannan cutar babu ita duk da cewa gwamnati ta fito a wannan karon ta yi gargaɗi duk da haka kowa na abin da ya ga dama ne a ƙasar kamaru wannan sakacin gwamnati ne tun farko ta yanzu ga abin da ya zama eh, idan za a iya hada wata gasa a nan kasar kamaru bai zai yiwu ba saboda a wannan lokacin ba a bukata to ni tsoro na ɗaya ne da awal garba idan ka duba nan da kasar shekara guda ga ita wannan gasar wato uwa uba kenan kan na manyan nan da yake zuwa gurguje domin watan janairu zuwa fabrairu za a da wannan gasar kamar da aka yi na matasan nan to ga halin da muke ciki yanzu a kamaru an ɗauki an dawo da matakan da aka ɗauka a da duk da cewa da ita gwamnati ita ce ta buɗe kofa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice. Jami'ar kasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewar wani abin fashewa ya tashi a inda ake haƙar ma'adanan kwal a birnin Balochistan ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane shida. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewar tashin abin ya samo asali ne a sanadiyar taruwar iskar gas da ta yi. An dai fitar da masu aiki su biyu kafin fashewar a cewar ma'aikatar watsa labarai ta China, shi kuwa. mafi yawan wuraren haƙar ma'adanai a Balochistan suna da alaƙa da 'yan ƙasar ta China. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden da firaministocin Japan, Australia da India za su yi wata ganawa ta yanar gizo da ta shafi tattaunawa a kan sha'anin tsaro a ƙasashen hudu. inda za su tattauna a kan matakan daƙile tsarin ayyukan China a yankin Pacific da suka hada da matakan kariya na diplomasiyya ga tsarin rigakafin China. Ƙasashen hudu za su ƙaddamar da gidauniya don tara kuɗaɗe da za su ƙara azama wajen samar da rigakafin corona sama da biliyan ɗaya a cikin shekarar 2022. To masu sauraro baki da abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Amma kafin mu yi sallama da ku muna mika ta'aziyya ga iyalan marigayi Baba Gurma Sale saboda rasuwar Mama Ajuji Gurma Sale kakar su abokin aikinmu Ibrahim Garba wadda aka yi jana'izarta a ranar Litinin a garin Hakimi. Allah ya bada ikon jure wannan rashi. yanzu a madadin yusuf ali harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya hada mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan daren baba yaku makeri ne daga nan birnin washington dc da na shirya da kuma gabatar nike sallama da ku a huta lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum